وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شكل في وبنجزي muna ranar talata sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyu ga watan april na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun kwana a farkon suratul ahqaf mun shigo hizo na na hamsin da ɗaya kenan a cikin wannan sauka ta alƙur'ani mun kwana akan aya ta shida za mu tashi daga kan فقال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا من حق ما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفعلي سيدا بني وبينكم وهو الغفور الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سهر مبين ألا إنا مجانا <clears throat> ما سكرية منذو فإذا أكثر أن تعمل سآيو يمو بينات وإن السلامة مسعين هو الجوجي wanda bai kamata a yi shakka game da su idan aka ce bayyana wato hujja wadda ta fito karar hankali yana amsarta قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سهر مبين وإن استكافرت تسكي مقسيا وأن سهريني بينني الوقت عندك السهر تزوم تسكي وأن أي سهريني كما بينني الحال أكان سهري da alkur'ani kama abin da ke tsakanin sama da ƙasari saboda nisa ya za ka haɗa sihiri wanda da gwalgwalo ne sihiri wanda cakuɗe-cakuɗen abubuwa ne marasa kai kan gado ya za ka haɗa shi da irin abin da yake tattare da alkur'ani na ban sha'awa da kyau da hukunce-hukunce da abin da hankali lafiya yake fahimta don haka tsakanin manzo Allah da bokaye kamar tsakanin mala'ika ne da shaɗan don haka tsakanin ƙur'ani da sihiri wato kamar tsakanin ruwa da wuta ne babu abin da ya haɗa su don haka kawai kalbul haƙaƙi ne canza gaskiya ne su ce ma abin da manzo Allah ya zo da shi sihiri ba sihiri ba ne kuma bai da kama da sihiri bai da alaƙa da sihiri an ya kulo na tsara an dinnan tana da ma'anan bal ya kulo na tsara cewa dai suke annabi ne ya kage shi ta bai sa ba za su kaga irin sa ba su idan annabi balarabe ne irinsu yana da fasaha irin tasu suna da zalaka irin tasa to tun da yana ta suwa su yana su bana Allah ta kula in iftaraitu fala tamlikuna li min Allah shai'a ga muku da kaga shi na yi ba za ku iya hana Allah ya mani komai ba ba ku iya hana Allah ya danke ni huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah shi ke da cikakkiyar masani abin da kuke kutsawa a cikinsa kafa bihi shahidan baili wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakani na da ku wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai cikakke gafara mai jin kai ma'ana ya za a yi ya zan Allah ne cikakke iko in mata irin wannan kage in ce ya aiko ni ga duk duniya ya ce a yi kaza a bar kaza bisa ƙarya ku bai kyale ni ba zai yi ba saboda haka da a ƙaddara ƙarya ce to da abinda Allah zai mini ku ba za ku yi hanawa قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل في ملائكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم عند به وشهد شاهد به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وشهد شاهد من بني إسرائيل قل ما كنت بدعا من الرسل كتيت عبا لي أكفاري سمن زنيبا ذهك أن بين النبوة باقرين أكفارا ربني قلت يك علي وما النباوة سنشاذوا سيسد ساقوا الله كمتاني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ni ban san abin da za a yi da ni ko da ku ba ma'ana ni ban san gaibi ba iyaka ta sako aka aiko da shi kuma na iya muku in attabi illa ma yuha ilayya ni kawai ina bin abin da aka yi mini wahayi ban kaga komai ba ban canza komai ba ba ni da komai a ciki illa isar da sako wa ma'ana illa nazirun mubin ni mai gargadi ne kawai kuma mai bayyananin gargadi mushrikan sun yi farin ciki da saukar wannan aya suna cewa su ai gashi nan irga irin ta nan ul ma adri wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ban san abin da za a yi da ni da ku kace to ya za a yi mu wanda shi ba bai san makomarsa ba yanzu kenan shi ma bai da tabbata zai kai aljanna to mun mun bi ina za mu kenan wannan shi ake kana isaratu shubha wato magana da ka san bai ka zo ka dagula ta ka rikita to malamai suna da fahimta biyu dangane da wannan akwai masu cewa eh manzo Allah an ce faɗa cewa ma adri ma yus'alu bi wala bikum duniya da lahira ban san abin da za a yi da ni ko da ku ba ma'ana ni ban san gaibi ba kamar da yake cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastastartu min al-khair wa ma masani ni ban san gaibi ba saboda haka jali da ku duk bayan Allah ne mu taru mu bi Allah to in haka ne yaushe ne Allah ya sanar da manzonsa cewa aljanna ce makomarsa za ka ce daga bisani tunda ya ce inna fatahna laka fathan mubina sai ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga da bai sani ba yanzu ba yanzu ya sani da wannan aya ta sauka sai sabon suka ce hani Allah ka ya rasulullah congratulations ya kai manzon Allah mune maka murna falaita shi'runa ma huwa fa'ilun bina to mu kuma yanzu ne za a yi mana yanzu kai mun samu labarin an yafe maka mu kuma ba sai Allah ce liyur khilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri bi tahtiha al anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayi'ati wa kana dhalika 'inda Allah fawzan 'azima kaga su ba sun samu aw ta'ar kuma ahzab Allah bashir al mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira saboda ka eh a da annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da za a yi da shi ba bai san abin da za a yi da al'ummarsa ba amma daga bayan Allah ya sanar cewa shi da al'ummarsa duk an gafarta masu kuma duk wanda ya yi imani ya bi shi to kuma ɗan aljanna ne alhassan ibn abil hassan albasiri rahimahullah fassara ta ga wannan aya ta fi kyau shi ke yi sam wannan aya tana nufin lamarin duniya ba lahira ba tunda sai annabi ya san shi dan aljanna kuma ya san mumini ɗan aljanna ne kuma ya san kafirai yan wuta ne amma wa ma adri ma yuf'alu bi fi hadhihi alhayati zan yi ciwo zan yi lafiya zan yi arziki zan yi rashin kuɗi me zai faru gobe me za a yi mun? zan mutu akan gadon iyali na a a kace ni za ku yi me zai faru me zai faru wannan abubuwa na duniya bai san su ba kuma har ya bar duniya bai san waɗannan abubuwan ba ka magana ta fi tafiya daidai kuma ta fi dacewa da aya da makaranta walau kuntu alamul ghaiba lastakartu min alkhair ga kuma abin da ya faru lokacin da tsanani ya yawaita a makka mushrikai sun tsananta mu musulmi duk dan motsi kaɗan sai a azabta ka musamman masu raunin irin su bilal irin su mata 'yan mata su zinnira irin su yasir da babansa amma da mahaifiyarsa sumayya akwai irin su da dama masu rauni waɗanda sun fi shan wahala musamman da bayi ne karkashin wasu to ana haka sai manzo Allah sallallahu alaihi yayi mafarki yayi hijira ya koma wani gari mai ni'imar da dillai mai itatuwa mai ruwan sha mai daɗi sai faɗa masabai suka yi ta murna to shi za a yi hijira hijiran nan sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu wata takwas wata goma manzo Allah shi wai ina labarin mafarkin nan naka sai shiru sai Allah ya ce masa wa ma adri ma yuf'alu bi wala ban san abin da aka tsara mini ni da ku ba in hijira za a hijira kuma garin da na gani in yana nan amma yaushe ne kuma ina ne Allah yana da nasa lokaci so kaga ko annabin Allah addu'a ma in yayi aka karba to kuma sai ran da Allah ya so ta tabbata za ta tabbata kamar da annabi Nuhu yayi addu'a a halaka mutane amma sai da ka ƙara ɗaruruwan shekaru kafin halaka lokaci mai tsawo saboda Allah yana da nashi lokaci yana da nashi tsari kaɗa da ba su kai gaggawa to tare da haka muna cewa yanzu annabi ya san abin da za a yi da shi ya san abin da za a yi da al'ummarsa da mummune ku amma a jumlace a ku har sai an ce lahira a da annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda Allah ya riga ya faɗa masa kamar waɗanda ya musu bishara akwai akalla mutane talatin da uku wanda manzo Allah ya musu bishara su a duniya akwai goma a haɗe ko akwai Hassan da Hussein akwai mahaifiyar su Fatima akwai kakar Khadija akwai Bilal duk ba su wancan biyar akwai ma matar da ko sunanta ba a sani ba ko ba haka ba mai farfadiya akwai ukasha sabaka aka biya ukasha to in ka tattara su na ga wani littafi da aka yi malam Husaini Bauchi ya taɓa ba da shi kyauta a Kano su talatin da uku haka malamin ya tara kenan a kodin da annabi sallallahu alaihi yana da tabbaci in aljanna ne amma a kodin da sai an je lahirar shi yake cewa mutane za su zo ga tafki na alkautara sai a rika kore wasu sai na a usai habi usai wannan yan jama'a ta ne ku zo da su tana ta la tadri ma ahdathu ba'dak baka sa abin da suka yi a bayan ka ba kuma haka ne don wasu sun yi da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai da na abaka da yi mobilizing jumhurin sabai aka yaƙe su to irin waɗannan galibi sababbin shiga musulunci ne wanda ko da daman sun shiga don musulunci yayi karfi ko sun shiga don wani kwaɗayi ko sun shiga don wani tsoro sun kai ta da baya akwai irin to haka har karshen duniya akwai waɗanda 'yan aljanna ne akwai waɗanda 'yan wuta ne kuma sai a lahira za ta bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai ƙara tabbatar mana da wannan shi yana hadisin ummul ala ummul ala yan madina ce tace da al-ansariya tace da aka yi hijira sai aka yi ƙuri'a aka raba muhajirai ga jama'a sai Usman ibn Maz'un ibn Huzafa ibn Jumah sai ya faɗo cikin rabon gidanmu sai sai muka saukar da shi cikin gidajenmu ba tare da wani dogon lokaci ba sai Allah karɓi ransa sai muka ce rahmatullahi alaika abas sa'id inna Allah azza wa jalla qad akrama kai Allah ya jikanka abu sa'id usman ibn mas'ud hakika kai kai Allah ya darajarta ka ka rako manzon sa kayo hijira ka taho ga ka bawon Allah ka baro komai naka ka shiga rabon gidanmu muna zaune kana tare da manzo Allah ka rabu da shi lamun lafiya Allah ya girmama ka ya mutunta ka da tacciya ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudriki anna Allah akramahu wai faɗa miki Allah ya darajanta shi ya ake kika samu wannan shaida fa qultu bi abi anta wa ummi ya rasulullah faman kace sai dai sai ya manzon Allah sai me yake faruwa ya samu matsala ne qala amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin wa ma ra'ayna illa khaira kace ta shika yaqinin sai ya zo masa mutuwa ta zo masa kuma ba mu taɓa sani wani abu game da shi ba sai alkhairi fa wallahi inni la arju lahu aljanna wallahi ilai masa fata aljanna wa wallahi inni la rasulullah wa ma adri ma yus'alu bi wala yukum kuma wallahi ni an manzo Allah amma ban san abin da aka shirya mani ni da ku ba qalat fa wallahi la uzakki ba'dahu ahadan abada tace wallahi kowa ban ko ba testimonial ban koma ba kowa shaida ban koma cewa ko dan aljanna wato kenan duk da waɗanda manzo Allah ya ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne Allah ne ya sanar da shi so waɗanda ba a sanar da shi ba sai dai shi ma ya musu fata sai sai akwai waɗanda in suka mutu manzo Allah ya tsaya ne musu addu'a sai ya ce kai Allah ka karɓi rayuwa ta manzo ya mi irin addu'a saboda irin yadda zai dage ubangiji ban san komai gare shi ba sai alkhairi ubangiji mun zauna da shi mun ji daɗi ya taimake mu ubangiji mun yarda da shi يا الله كلمه يا دبش يا الله كفر يا مس يا الله دوك كيف تعينسا اكون دي تي اي جنائز سنه جمن لي اخر آه، موضوع على سنه جنا الدعاء قال اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في اقلي في الغادرين واغفر لنا وله اجمعين الله يكي سيبه موضوع على رك الدعاء سنه ويو الى ما زبط موضوع من ولا الدعاء بحكى موضوع الله شي ما اجنب اهميه تكبر يقول لك انه موضوع الله تكيه ya kuskuri addinin manzo Allah aljanna a hannun Allah take shi kadai so in ya so sai ya sanar da manzo Allah cewa ni dan aljanna ne shi yasa manzo Allah bai taba cewa na baka aljanna ba bai taba cewa ba akwai da dama da suka roƙe shi ko akalla akwai maulansa bayinsa guda biyu ko ne ya roƙi kusanci da shi a aljanna akwai wanda ya masa hidima ɗauko masa takalmi ya kawo masa buta ya kawo masa asuwar ya masa duk abin da yake sai ya ji daɗi ya ce salni roƙanni ne kake so sai ce as'aluka murafaka ta kafin janna ina so in zan kusa da kai a aljanna sai ce awa gaira zalika kai wata ka roƙi wani abu mana shi yana nufin ka ce in ba ka gona in ba ka doki ka gane sai ce ina son kusanci da kai a aljanna ya ce awa gaira zalika ba wata bukata ya ce huwa za ka, ni ita ɗaya bukata ta yake fa'a'inni ala nafsika bi su sujud to in kana son haka nan ka taimake ni akan kanka da yawan sallah yawan sujuda yawan ke tana filfili to zan samu damar ceton karana a kiyama kaga ke inda abin ɗebo a ce aljihu a bayar yadda kiristoci ke ko sai da suke yi ya ku mutanen Kano don na gafarta muku ko kuma jikan jikan tattaɓa kunnen waliyewa ne tun da ya zo ga garin nan duk yan garin nan an gafarta muku wannan almara ce ba addinin annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce kul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi ka tambaye su ka ce to idan wannan qur'anin daga wurin Allah kuma gashi kun kafirce masa to ya za ku yi wasu hujja za ku ba Allah akwai wani mulhidi wanda bai da alkiyama ba ya kalli wani limami ya ce kowa ah, da an sha wahala duniya yanzu duk in aka mutu aka iska cewa lahiran nan ƙarya ce yanzu duk abin da kuka yi ya zama aikin banza sai limai ya kalli ce sai ah, bai zama aikin banza ba mun yi abin da muka gamsar da rayuwarmu da shi amma kai in aka mutu ta tabbata alƙiyama gaskiya ce kai kuma fa kai da baka yi ko bishirin komi ba ta shine Allah yake cewa ne da kun sa wannan abin da kuke kariya rana tana reflecting idanun ma talatin kul ara'aytum in kana min indillahi kafartum bi idan wanda alquran daga wurin Allah kuma ga shi kun kafirce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli kuma wani daga cikin masu shaida yayi shaida daga banu isra'ila akan irinsa ala misli ya ala nafsihi alaihi فآمن كميز يزوي إيماني عبد الله بن سلام واستكبرتم كوكما كوكي جرمان كي تو يغاكو جبان الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين حقيقة الله باي شرد متالي الظالمين وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب صدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه كافرات كريكة ينظروا ألا أديننا إندا نقرين إندا هيري ني شيء يأتي إلى الزنينة تلقى مشكلتها ولا كنتك يربيوة جاهلة وده وستنقوم بالدنيا تلك يا ذاك تلقى مشكلة أديننا Allah ce wa izlam ya ta dobe tun da kan ba su shiryu zuwa gare shi ba fa sai kuluna haza ifkun qadim za su rika cewa ai wannan iradin ƙarya ne kuma da dadi kenan sun ɗauka cewa tun da suna da duniya suna da ni'ima to wanda baya da ita wawa ne kuma duk hanyar da ya ba ta kwarai ba galibi wanda Allah ya ba shi kuɗi haka yake gani wanda Allah ya ba shi mulki haka yake gani sai da ganin mutane wawaye Yanayi musu gani gani alhali inda za a tsaya a buga za a gano cewa galibi shi ma ne wawan shi ne bai san duniya ba za ka talaka sun kewaye shi za su yi sai masa lamlam da baki su ɗora shi su samu ni'ima su yi gaba suna zaginsa suna dariya shi ne wawan to mayar da abin duniya a matsayin ma'aunin hankali kuskure ne cewa mai kuɗi ya fi kowa hankali kuskure ne hankali rabo ne Allah ke bayarwa ga wanda ya saboda haka za ka ga mutumin da talaka ne ga dukkan ma'auni na talauci ni'ima ko wata iri ta duniya Allah bai masa ba amma ko ta ni'ima ta tare da shi a kwakwalwarsa ko a zuciyar wannan ni'imar kuma ka tana da bukata ne da ka ba a raina dan adam sannan ba a sanya talauci ya zama ma'aunin jahilci ba haka bane wani talakan ya fi wasu masu daraja ko masu arziki hikima da ilimi Allah ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ai ba kamar yadda ce ma kunti bid'an min rusul ba ni ne farkon manzo ba haka shi ma da littafi a shi ne farkon da littattafai ba ومن قبله كتاب موسى قبال انسى أي التوراة لسافر النبي موسى إماما ورحمة أدن قوي نيجا بنو إسرائيل كما رحماني كيف بالله ستفند الله يسوكر رحماني قتالك وهذا كتاب مصدق wannan kuma littafi ne da ya zo ya gaskata littafan da suka gabace shi da annabawan da suka gabace shi manzo Allah bai taɓa ƙaryata annabi ko guda ba yana cikin abin da ya kamata abokan zama mu kiristoci su fahimta Wai da cikin abin da ya kamata kun shi mu rinka muhawara da su shine interfaith dialogue duk da kwanan ana faɗin kalmar interfaith sai a share na biyu shine dialogue tattaunawa tsakanin addinai ana confusing unification of religions da interfaith between followers of different religions unification of religions shine a mai da addinai su zama abu ɗaya ai kwaɗo musulmi da kafiri duk su zama abu guda wannan kuskure ne kuma bani zafi akwai musulmi hankalin da ke shiga amma interface dialogue yana nufin tattaunawa tsakaninmu da wanda ban yanzu abin da Ahmad Dida ke yin yayin kai ne ma'anar sa interface dialogue abin da Malam Hussein Yusuf Madara ke ne sunan sa interface dialogue akwai interface misali a zaunar da 'yan ɗariƙan ƙadiriya da 'yan tijjaniya da 'yan izala a ce kowa ya kawo hujjarsa ta cewa kaza wannan ne intraday dialogue ko ba haka ba to duk wanda ya dauka cewa addinai duka ɗaya ne to shi ba ya da addini kuma ba da zata akwai musulmi hankali da ke wannan tunanin abin da ya ƙara inganta ko ya ƙara jawo maganar interface dialogue a Najeriya shi ne fitilcilu da suka faro daga kafancen 1987 wa'inda suka yi ta ci gaba suka yi ta shiga garuruwa musamman a jihar kaduna da jihar plateau to sai mahukunta suka ga cewa akwai zafin kai ga mabiya ya kamata a jawo shugabanni su rika tattauna waɗanne hanyoyi ne za a zauna lafiya ba waɗanne hanyoyi ne za a rufe addinan duk a mai da su abu guda ba to duk wanda ya ɗauka interface dialogue yana nufin a takuɗa addinai ya kuskuren fahimtar wannan akwai kuma studio a cikin najeriya da kasashen waje ba su kamar sisi da a cikin najeriya kai ta ƙasar saudiya akwai disid na ƙasar ƙasar doha international center for interfaith dialogue dc haifin ita kuma king abdullah international center for interfaith dialogue so interfaith dialogue sanannen abu ne ana yin kuma ba illa ba ne duk da yake suna zaƙewa suna shiga har su mai da wanda ba ɗan uwansu bai zama ɗan uwa su ƙulla ƙauna da wala'a da bara'un nan kuma wuce gona da iri amma dai wancan unification of religion to ba shi ne interface ɗin da ake magana a Najeriya ba amma ina ga gaba insha Allah za mu ƙara faɗa magana kan wannan in mun kai ga wata gaba sallati wa kitabun musaddiq wannan littafi ne da ya gaskata littattafan da suka gabace shi lisanan arabiyyan kuma ya zo da harshe balarabi liyunzira allazina zalamu zai gargadi ga wadanda suke zalunci wa bushra lil muhsinin kuma ya bushara في masu kyautatawa إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة ونسكسي الله شيني أبنجزمه ثم استقاموا سنن سكا tsaya كام akan الدين الله فلا خوف عليهم باب tsoro a tare da su ma'ana abin da yake gabansu ba ya da hankali wala hum yahzanun ba su bakin ciki abin da suka yi a baya saboda imani ya rufe su ulaika ashabul janna wannan su ne yan aljanna Allah ka sa mu cikin su khalidina fiya suna matabbata a ciki jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne ga abin da suka kasance suna aikatawa don haka duk wanda ya shiga aljanna ya shiga ne a matsayin sakamako na aikinsa to me yasa aka ce aiki mu bai kai mu aljanna saboda bai isa kai mu ba amma mutumin ƙauye misali lokacin kaka ya ɗebi tun zangar da ya goma sha biyu ɗaure sai ya zo birni ya iso sarki ita ne zo wani sarkin musulmi ya ce ni ne ɗan uwanka na sunan garin can dange madalla ni ne ɗan uwanka na dange ai kaji kaji alaƙa ta da mallan usman dange kakan kama ya sarkin musulmi bukar na uku ga tun mu na kawo ma guda goma sha biyu sarkin musulmi ya murna ya farin ciki sai sa a ɗauko riga goma manya masu asaki a ɗauki doki a ce ga dubu ɗari a haɗa a bashi dole kuɗin tumun ne <laughs> to amma da bai kawo ba yana samu to wannan ɗan ƙaramin misali ne game da aljanna aikin mu zai kai mu aljanna amma in babu aiki ba za mu shiga aljanna so aljanna tukunci ce shi ko tukunci na girma daga Allah ba abin da ka bayar ne za a baka ba abin da kai abin da kake da ka bayar shi kuma zai bayar daga falalarsa wanda yake da ita na sha faɗa muku wasu baitoci da na da ce ga mahaifina ina ɗan yaro ban ma san ma'anarsu ba wa an shadat bi lisanil hali qa'ila sanko قالت يعني جاءت سليمان يوم الأرض قبرة تهدي إليه جرادا كان في فيها فأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار موطيها لو كان يوصى إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا وما فيها أرادت سليمان يقوى تازي جنا قال سليمان متاني سنة مسا هدما الجنو سنة مسا هدما دبوبي سنة مسا هدما قلطاي سنة مسا هدما tururuwa ma yana communicating shi da ita Allah ya ba shi mulki wanda yake layin bari li ahadin min alalamin kuma Allah ya nunce mishi wanda ba a saki da irin to da yace kowa ya kawo gudunmawa sai bubu kuwa a shereke kusa tana da dogon hanci sai ta je ta kama fara sai ta kawo ta ce ga kawo gudunmawa ja'at sulaimana yawmal ardi qabbaratun تهدي إليه جرادا كان في فيها فأنكدت بلسان الحال يما أنت سيئ بياني قائلة إن الهدايا على مقدار موتيها kyauta gwargwadon mai ita ne bayarwa ba wai ina baka kyauta ne a naka matsayi ma'anau matsayi lauka na yuhda ila al-insani qimatuhu la kana qimataka ad-dunya wa ma fiha inda darajar ka za a bayar to duk sai an tara duniya da abinda a cikin ta sannan za a daidai da darajar amma ni na bayar gwargwaron iko na ne to wannan shi da dukkan mu abin da muke za mu iya abin da muke iyawa shi kuma ubangiji ne rahama ya ba mu baiwar sa cikakka wanda sai daidai da shi to kuma ko a ko a ɗan tukuncin duniya da Allah ke jefawa ana samun haka ni na yi sadaka naira ɗari biyar a ran nan Allah ya bani miliyan biyar kuma wallahi na yi amanna so min taɗin tukunci ne Allah ya bani a ran nan kuma ran nan na same su ban taɓa mallakar miliyan biyar da ba amma na yi sadakar a lokacin da ubangiji yana son irinta ina kan hanya ina tafiya daga kaduna zan zo sokoto ina funtuwa su kadai gare ni gani da mota ina tuki ina da mai kan amma bai kawata suke tuki baka da ko sisi ba nan shahara na ɗauki ɗari biyar nan na ba wanda na tabbata yana bukatar ni kuma a ran nan Allah ya bani 5 million naira amma fa to min taɗe ne abin na can yana can wannan ɗan tukuncin to min taɗi ne na Allah amma sakamakon insha Allah yana ta ware da gaske to Allah na fiye da haka ma to da haka aikin mu mai kai mu aljanna amma da shi ne za mu tafi sai Allah ya mana bayan shi sanin sura ta ce la yudkhila ahadakum aljannata amaluhu da ko la yudkhila aljannata ahadun ahadan amaluhu ba wanda aikin su zai kai shi aljanna wala anta ya rasulullah maza Allah hadda kai قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله كوني أنت لا بشين الجنة سيدي جمد كتر لا الله الله مني قبيل رحمة sau da haka in kun ji an ce aiki bai kai aljanna ba ya nuna shi kenan mu kwanta kan mu aiki ba aikin da je amma shi din bai isa sayan aljanna ba sai Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أولئك عنهم أحسن ما ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ووصل الإنسان بوالده إحسانا Allah ce mun yi أدم wa ɗan adam game da iyayensa ya kyautata masa ubangiji ɗaukin sarki ya fi iyayenmu tausayinmu babu inda ya kawo haƙƙinsa sai ya haɗa da haƙƙin iyaye kuma musamman haƙƙin iyaye yakan mai da ƙarfi ga haƙƙin uwa saboda ita aka manta da nata domin nata galibi lokacin rauni ne sai mun yi ƙarfi sannan ubadai ba su shigo cikin taimakon to kaga daga ɗaukar ciki da wahalarsa da naƙudarsa da haifuwarsa da shayarwa da raino har sai yaro ya fara girma duk aikin waye aikin uwa ne to da ya fara zuwa makaranta baba ke kai shi makaranta baba ke ba da kuɗin uniform baba ke ba da kuɗin abinci baba ke ba da kuɗin transport baba ke ba da kuɗin magani baba ke kaza baba sai a manta da na'uwar to saboda ka sai Allah ta'ala yana tanana ta haƙƙin uwa yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan ka ta ɗauke shi wahala ta sauke shi wahala babu abin da yake da wahala ga mace kamar riƙe cikin da wata tara duk da ta Allah da kawo da shi da sauki amma in aka zo na kuda to nan ne wahala babba take shi ba din wata na wata sauki sannan Allah da kawo ci gaba na zamani akwai yanzu wurare a sani ko a Najeriya akwai akwai da ake haihuwa da sauki mace kamar ma ba ta kusa tana yi ma kuɗi ake biya a da wasu 'yan najeriya sun sun har a yi amma yanzu na jin ƙasashe da yawa suna yin wani cikin ruwa za a kwantar da mace ana shafa kanta ana fira da tana haihuwa to kaga wannan technology ci gaba ne ubangiji ɗauki sarki yana rage ma ɗan adam wahala duk lokacin da ilimin sa ya ƙaru su saboda haka zama babu ilimin da zama da talauci lokaci shi ke ƙara wahalar kaga a da koyaushe mutuwa ake ta yi wurin haihuwa amma yanzu saboda tallafi na asibitoci abin yana raguwa ko ba ka ta kai mu kasashen ma an kai ma wato zero abin nan mortality ma'ana in mace ɗari sun haihu mace ɗari sun rayu in mace dubu sai mace dubu sun rayu ya kai ma kasar saudiya akwai asibitin da mace ta rasurin haihuwa aka rufe asibitin saboda ana ganin ɗanyi ganganci amma kaga haihu da ɗan saura ko amma da yi dama Ya yi dama har ƙauyuka yanzu ana tafiya birni in an ga haihuwa ko ba haka sai dai har yanzu suna da nisa lokacin zaɓen 2011 da na shiga wani ƙauyen gada local government na ga an ɗauki mace da kura za a zo da ita asibitin local government akalla a dinga lissafta daga ƙauyen da na gansu za su yi awa hudu kafin su zai rikwatar local government in ta fara naƙuda awa hudu cikin amalance kuma mota in ba babba sosai ba wanda za ta isa to kaga irin wannan da yawa za a yi ta samun wato bindin mutuwa ta haifuwa Allah ce hamalatu ummu kurhan wa ba'athu kurha mai ke sa ta cikin wahala ta sauke cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kuma da da cikinsa da yayansa ya ɗauki wata 30 wannan shine mafi girman abin da wata halitta ta Allah take wata 30 ana reno dan adam ɗaya haka duk sauran halittu ba wanda ya kai daga wanda yini guda ne ya tashi tsaye sai wanda yini uku ba halittar da ke wata uku ba ta fara tashi tsaye sai dan adam amma shi a wata uku zai fara koyon zama a roba go a ɗan sassa masa shawul da sauransu ana tattare shi bayan wasu watanni da ɗan dama ya fara rarrafe sannan ya miƙe tsaye yana koyon tafiya ana dariya ana masa tafi shi ɗan akwai a cikin awa shida ne ya yi wanda ya wuce <laughs> bai ma kai awa shida ba ya haife shi sallar la'asar yanzu muna tafsirin da ya tashi tsaye ya tafi waje ma ya fara yawo kafin wata shida sai kaga har yayi aure shi unguwa ya samu wata ya aure ta nan da hatta idza balaga ashuddahu Allah ce sai in yayi kwari ya kai mai sawada wato ya kai kolin hankali da samartaka wa balaga 40 sanata ya kai shekara 40 wannan ya nuna cikar dan adam sai ya kai arba'in za ka ya kusa mari wanda ba kai arba'in ba to har yanzu kuna da saura in ka kai arba'in to ka kai gas sannan kake bisa hawa na hakikali to da ka kai hamsin sai ka dan fara lankwasa a fara kwana hamsin da biyar an fara dawowa nan kai fitin u-turn an koma inda aka fito ana tafiya ana tafiya sai an dawo kurciya abinda yaro ke yi ya burge sai ya zama a wani lokaci za ka ka burge a ya datti da wallahi alhamdulillah yau ma da sanda ya samu ya tashi ya dogara ya tashi tsaye ya samu lafiya ke abinda yaro bai koyo shi ma za dan bashi wani dan itse ko dokin kara ko dokin katako wanda zai tashi to kai ma sai ka koma haka ne saboda ka yi yuton ka dawo ƙasa likai na ya alama min ba da ilmin shay'a duk abin da ka sani kuma sai ka dawo kana manta shi kaɗan kaɗan hatta abin da hatta ka kai ma inda ba ka tuna komai iyaka a baka abinci a baka ruwa waye zo wurinka baka sani ba waye ta da kai zaune baka sani ba to shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah tsari daga mugun tsufa kuma mana roƙon Allah tsari daga mugun tsufa Allahumma inni a'udhu bika min al-haram Allah yana neman tsarin ka daga rududdugewar tsufa saboda rayuwar ba ta da amfani haka kai ta to shi mutuwa rahama ce amma ga mumini mutuwa hutu ce ga jama'a in ba a mutuwa akwai wahala zaka ji kana so iyayenka kana gurin su ci gaba da rayuwa amma wallahi za kai inda zaka da rabuwa da su to idan ga ce suna nan nasu iyayen na nan iyayen iyayen su ma suna nan haka haka haka har mataki bakwai ya za a yi da su shi eh, na mutuwar rahama na ce ba ku labarin sarki da ya ji daɗin mulki ko Ita kai duniya akwai daɗin ba don ana mutuwa ba sai malami ya ce masa a'a Allah ya taimake ka ai mutuwar ta kawo jin daɗi ita a'a yace to Allah ya taimake ka in ba a mutuwa kana hawan kujerar nan <laughs> saboda haka mutuwa hutu ce an kai lokacin mutuwa gara a mutu yasa nan sa sai ce kada ku yi burin mutuwa amma in ya zama dole to ga addu'ar da za ku yi اللهم أحي لي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي يا الله دو سند رايوانا دا أنفاني جريني كان زماء الخير جريني كرايد دو سد متوى إتاء الهيري جريني ككشين شي إلا المتوى إتاء دك القلم الهيري لكسنا نوتيش سيوان دينا نينا تشيلوا to shi ko wanda an raye akalla zai gifari ko in azumi ya zo ko bai iya za a ciyar madadin azumin kuma a madadin ciro da za a bashi ladan azumi haka rayuwa tana da amfani har a cimma inda amfanin ta zai kare kuma wani abin da zai baka tausayi da mutane ni na fahimci wata ɗadan zai inda kai bai san mutuwa na taɓa baka wannan labari tun muna tafsiri a tsarin dilago shekaru masu yawa da suka da gila zai kai shekaru 25 ko fiye muka ziyarci wata tsohuwa ne da na ni ban taɓa ganin tsufa irin nata ba Allah ya sani har yau ban ga wanda yake ta ba ni da ido na sai dai wata kila ko ga hoto sannan ga wanda ake gwadi ko masu ce ko namiji ta kai shekara ɗari da tamanin duk fatar ta to wannan tsohuwar ina kaddara ta kai da ɗari da talatin ko kusan haka ba ta iya komai kun ban manta ga azumi ne muka zo wurin amma ban ta buɗe baki ta ce liman roƙar min Allah ya sa fi wannan wanda zan tashi ne ne mamaki ya kawata ce ka roƙa min cika da kalmar shahada amma ka roƙan min ciwo ne zan wanda zan tashi ita har tana burin tashi wasu daina ko kuma gida ba ta zuwa dan adam yana son rayuwa amma tun da tana da bakin da za ta ce haka kaga yana tana da bakin da za ta ta salati ta fi istighfari kaga wannan kuma alheri ne da gare ta yasa lokacin da wane ne ya kiwo lokacin fatu makka yarsilahu rasul sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn waqqas sa'd ibn abi waqqas hmm, sa'd ibn abi waqqas manzo Allah ya ce mashi kamar yana ganin zai mutu manzo Allah ya mashi yana yiwa a sa'an ta kula bika hayatun fa yantafi'u bika aqwamun wa yudarra bika akharun yana ya rayuwa ta tsawo da kai wasu karu da kai wasu cutu da kai haka shi annabi a rayuwa gaba iya zan masu amfanuwa da kai sun fi yawa to kullum gara ka rayu kun ga safi lafiya ka ta rayu din karshe shi fatul qadisiyya a zamanin khalifancin sayyidina umar shi ya bude birnin qadisiyya birnin rai wa babban hedikwatar kasar farisa hedikwatar bautar wuta ta duniya wanda shi asalin gaba yan shi'a da shi da duk wanda aka da shi a rundunarsa da sarkin musulmin da ya tura su shi ne umar khattab yasa ba su adawa da kowa kamar sai umar don shi ya buɗe garin su ya bice wutar da ake bauta a can hatta idza balagha shiddahu wa balagha 40 sanatan idan ya kai shekara 40 qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya lokacin da mutum ya kai shekara 40 zai addu'a ya ce ya Allah ka cusa min in gode mani imar da kai a kaina kaga duk wanda ya shekara arba'in bai gode mani imar Allah ba to wannan ya tabbata musulmi domin tun kuna firamare wani ya mutu abokinka kuna junior secondary wani ya mutu kuna tare kafin ka kai shekara ta takwas ka gama ss3 ka san yan uwanka wanda suka mutu warinka Allah ya barka har kai ashirin kai da biyar kai talatin kai da biyar kai arba'in to daga na ya kamata ka gode min iman Allah ba balai wanda suka wuce nan za kullum mu ta gode ma Allah na ya ba mu lokaci kuma lokacin nan don mu amfana da shi kuma muna amfana din tunda ko ba komai sallar farilla ɗaya da muke yi muna a sama da dubu shida kowace shekara ƙari ne muna azumi akalla ishirin da tara ko talatin kowace shekara ƙari ne ga rayuwarmu ƙari ne ga sa'in ayyukanmu wanda bai same shi ba mu wuce shi wa ala walidayya Allah ka ba ka tusa min in gode mani ni'imar da kai akan iyayena wa ana amala salihan tarda kuma ka bani iko yi aiki da ƙwarewar da kake yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati ya Allah ka gyara min zuri'ata Allah ka yi gyara a cikin zuri'ata wannan ya nuna wato duk dan adam ba abin da yake so irin bayan su ta yi kyau iyayen mu abin da suke cewa ba mutuwa ake gudu ba a bar ƙananan yara su lalace to inda ka bar ƙananan yara a hannu na kwarai, ila suna da yayyu suna da yanne manya masu kirki da za su rika ka yi foundation mai kyau ne da za su yi karatu su samu tarbiyya babu matsala don aka ce za ka mutu duk 'ya'yanka kowa ya girma ya yi san ciwon kansa wataƙila ma kowa ya yi aure ya kama gaban kansa to mutuwa ta fi daɗi a wannan lokaci dattijo baya so ya mutu ya bar gidansa ya lalace don haka duk wanda ke jin tsoron bayan mutuwa sai yayansa su lalace sai lizinci da addu'a rabbi auzi'li an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin duk wanda ya tsara wannan addu'a Allah zai tsare bayan sai ka ga mutu ya mutu bai bar komai ba amma gidansa bai lalace kaga wani ya mutu ya yi ta ya ki halal ya ki haram ya tara mu iyalinsu dukiya amma duk ilahirinsu su lalace kila ma wani maƙin sai zuwa aure matar ya ci ɗalas halas fa zai in dai ba kayan marayu ya hau ba ya ci dukiyarsa halas yana ta da ɗaukar hisari sannan ya bar 'ya'yansa su lalace saboda ba su dame shi ba su da haka yake da kyau wannan addu'a mumini ya riƙe ta ce inni tubtu ilaika Allah na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni ina cikin masu liƙa wuya wanda suka musulunta zuwa gare ka ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma alim Allah ce masu wannan halin irin su ne muke karba masu eh ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma alim su ne masu wannan halin wanda muke karba musu mafi kyawun abin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim kuma mu tsale miyagun ayyukansu fi sabin janna mu shiga da su cikin aljanna wato Allah da karinci da baiwa yake dukkan muna da ayyuka iri-iri ko ne muna da aikin da yake fata ya kai shi aljanna haka ne ko ba haka ba ko ne muna da aikin da yake jin tsoro ya kai shi wuta haka ne ko ba haka ba to ubangiji in ya so rahmat ta gare ka sai ya zaɓi mafi kyawun aikin ka ya gabatar maka ki zaɓi munana ayyukan ka ya mai da su bayan ka sam ba ma za a same su a rikon ɗinka da hisabi kuma Allah ce wa'ada sirkin ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawari da gaskiya wanda aka kasance ana yi musu alƙawari to ban sani ba lokacin da muke shi zai isa mu karanta ayoyi uku na gaba zai ta bismillah والذي قال والذي قال لوالده اغفر لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله وإنك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين نعم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون والذي قال لوالديه أف لكما وان ya ce ma لَكُمَا uffin lakuma لَكُمَا tabban lakuma جئتما به iyayensa suna kiransa zuwa ga gaskiya yana korarsu yana ture su yana cewa kash fir da abin da kuke faɗa ƙuffin lakuma Fir da abin da kuka zo da shi hatta idani ne yanzu kuraja yanzu alkawari za ku minta za a fi da ni daga cikin kabari faƙad khalafin ƙurunu min qabli an shekaru aru aru tun gabani na wa huma yastaghithani uwayen nan suna neman agajin Allah wai ka amin kai sun kawa ni kai imani inna wa'dallahi haqqun haqiqa fa alƙawarin Allah gaskiya ne za a yi tashin kiyama kuma za a yi hisabi kuma akwai wuta akwai aljanna fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai rika ta kai wannan ba wani abu ne lai tatsuniyar mutanen farko ne tsufa ne ya kama su tsofaffi kun saba da irin wannan gatana to kaga abin tausayi wasu 'ya'yan su ke neman iyayensu su shirya a wannan episode na cikin ƙur'ani kuma uwayen ne suke neman ɗaya shirye kuma bai dagara to ɗa baya da burin da ya fi iyayensa su zan bisa hanya mun ga model na wannan ga annabi ibrahim ko ya abati yana yana yana interface dialogue da ya abati la ta abu da shaitan inna shaitana kana lirrahmana ya abati إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي يا أبتي إني أرجعني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدف الصراط الصحيح يا أبتي أنا في الآن كي بابا أنا تبدو بابا تونم كما أعني سكي تورن كي يا إنا نيوم في والذي قال لوالده أفل لكما أتأدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله Allah da uwar da uban suna neman agajin Allah ka kama ana karantar da mu cewa idan ɗanka ya kasa bin hanyar shari'a to babban abin da za ka shi ne ka nemi agajin ubangiji ka nemi taimakon Allah a kansa ka kashe dare ka yi addu'a ka tashi lokacin sahar lokacin da kaji eh, zakaru suke tara lokacin sahur ɗin mai azumi kawai lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi ba ka tashi a wannan lokaci ka nemi Allah kamar yadda annabi yaqubu alaihi salatu wassalam yayi bayan da ƴan uwansa suka zalunci bayan da ƴaƴansa suka zalunci ɗan uwansa annabi yusuf suka jefa shi rijiya suka sayar da shi suka mayar da shi bawa yayi kusan shekaru talatin baya gida Allah ya ɗaukaka shi ranar da asiri ya tono gaskiya ta halinta suka zo da rigarsa falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم yace akwai lokacin da zan muku addu'a sai lokacin sahur saboda idan kana neman shiriya ga ɗanka kana neman shiriya ga mijinki kana neman shiriya ga matarka kana neman shiriya ga kaninka ko ɗan uwanka ko abokinka ko masoyinka tashi lokacin sahur ka roki Allah Allah ce ulaika allazina haqqa alaihimul qawl su masu irin waɗannan halin abin zargi su ne waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu wanda ana kira zuwa gaskiya suna kiya fi umamin karkalat min qablihim min al-jinn wal ins a cikin al'ummomi za ta da su cikin al'ummomin da suka gabace su na aljanu da mutane innahum kanu khasirin hakika sun kasance tababbu masu hasara domin babu hasara da ta fi rasa aljanna domin kowa na da gida aljanna kana da shi ina da shi kina da shi muna da shi su Emmanuel suna da shi kowa na da shi amma in ka yi aiki a baka in baka yi ba a ba wani shi yasa wani na gadon gidan wani aljanna wani ma gidan dan uwansa za a ba shi wani gidan baban shi wani gidan babban aminin sa ya ya ya yi hau gaskiya ya tsiya sai to gidan da muka tana masa gashi nan ka hada da naka kuma yan matan da ke ciki duk a hada dun naka ne ga barori nan ke duk naka ne duka duka ta tafi Allah ce wani kullum darajatun mimma amilu waɗanne mutane suna da darajoji suna da matakai na abin da suka aikata saka a alkhairi hawa hawa mutu wani na saman wani a sharri kuma hawa hawa ake wani na ƙasan wani wali a a'malahum kuma Allah na sai cika musu ayyukan su wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba Allah kai mana muwafaqa kai tambaya guda bane mu gani ta biyu assalamu alaikum Allah ya kara malar lafiya amin da imani da abin da lafiya da imani suke bukata a duniyar lahira malar yana tambaya game da sallar tarawih ya halatta liman ya zanka ya raka'a biyu ba tare da ya sallar liman ya raka'a goma sha ɗaya abin da ya fi kyau ga tarawih shi ne raka'ata ne raka'ata raka'a biyu biyu in aka zo ta ƙarshe a yi wuturi. amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a hudu haɗe ya sallama ya wasu wasu haɗe ya sallama sannan ya da wuce to idan ne mai haka ba matsala amma ina ba liman mai shawara in za su yi wata sunna wadda ba a sani ba to sai mutane bayani a sani kar a ɗauka kuskure ne Allah gafarta malam don Allah shi halatta mutum ya yi asuwaki da lim dogon yaro lim yana da ɗaci amma ba zaton zai kai ga gangara har ya shiga cikin makoshin kai karya maka azumi umumin malamai sun ci asuwaki da ɗanye da busasshe duk ya halatta wani shine mafi inganci to amma kai da kake maganan nin na san maganan ɗakin shi ila kana gudun ruwan ya gangara to idan ka da ɗanye ka kuskure bakinka idan ka ga alamun haka nan bai yiwa to kar ka yi kai da busasshe wallahu alam sallallahu alaihi wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in